na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin wannan sura mai girma ita ce sura fatir wanda karatun da ya gabata mun tsaya aya ta ashirin da biyu aya ta ashirin da ɗaya yau insha Allah za mu tashi aya ta ashirin da biyu shine wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأعوذه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير Allah subhanahu ta'ala bayan ayoyin da suka gabata wanda Allah ke yi mana bayani cewa makaho da mai gani ma'ana kafiri da mumini ba za su zamo iri ɗaya ba sannan kuma duk da haske aka ce dukwai aka kawo jam'in shi da kuma haske kwara ɗaya kuma ba za su zama iri ɗaya ba an kawo shi dukwai saboda ita hanyar barna kala kala kaloli gare ta da yawa amma shi haske ɗaya sannan kuma inuwa da zafin rana kima ba zai zamo iri ɗaya ba ma'ana aljanna gidan ni'ima da kuma wuta gidan zafi da bala'o'i ba su zamowa iri ɗaya to dukan waɗannan abubuwa an nuna mana kalolin abubuwa domin al'umma su fahimci cewa duk wannan al'amurra yadda suke mutum ya kama Allah yadda ya kamata shi daidai don Allah ya ba shi misalai da zai gabata da ya kamata ya fahimta kada ya zama an baka misali amma ba ka fahimci me ake nuna maka ba sai Allah ya ci gaba da cewa har yanzu da yana ƙara nuna ba mutane bambanci su gane cewa mumini ke da matsayi mai girma a wajen Allah subhanahu ta'ala wanda ke kan addini na musulunci shi ke kan tafarki na daidai shi ke kan tafarki na shirya domin su yi kokari su bi wannan shirya Allah ya ci gaba da cewa ma yasawil ahyau wal amwat ma'ana rayayyu ba sa yin daidai da waɗanda suke matattu shi ne mummina ba za su daidai da waɗanda suke kafirai ba ke ko kaga a nan gurin Allah yana ƙara nuna mana ya ƙara bambance maka ka gane cewa matattu ɗin nan kullum matattu ne marasa imani waɗanda ba mummina ba ko da yana tafiya da rai shi bai da rai shi ko mummini ko da ya mutu to rayayye ne saboda kan tafarki na daidai shi yake sanya haka shi sanya malam abu hayyan yake faɗi yake cewa وترتيب هذه الأشياء في بيان عدم استواء جاء في غاية fasaha yace tsarin da ya zo na daidaita waɗannan al'amura a abu kaza bai daidai da kaza ba kaza bai daidai da kaza ba to wannan tsari ya zo akan mafi girman fasaha a dole ya zo kan mafi girman fasaha dan wa ya tsara shi Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne ke shirya al'amari ya tafi daidai shi ne ya halitta shi ke daidai komi da komi da haka duk abin da zai zo zai zo mafi girman fasaha da mafi bayanin yadda za a gane shi fakar zakar al'ama wal basir masalan lilmumin wal kafir Allah ya buga misali da makaho da kuma wanda yake mai gani Shi ne misalin mumini da kafiri mumini ne mai albasir kafiri shi ne mai al'a'ama a nan gurin kuma fa zakara ma alaihi kafiru min galabatil eh, min zulmatil kufri wa ma alaihi mu'min min nuril iman kuma Allah ya bada misali akan abin da kafiri yake kan shi na duhun kafirci din da aka ce dukwai ma sannan kuma da akan abin da mumin yake kan shi na me na haske na imani wanda ke tare da shi ثم ذكر مآلهما وهو الذل والحرور sai kuma Allah ya faɗi su su duka da kafiri makomashi inda zai tafi shi mumini makomashi inda zai tafi shine inuwa da aka ba da misali da kuma tsananin zafin rana inuwa shine ta aljanna zafin rana kuma shine zafin ranar da mutum zai konu na wuta wanda Allah zai je wa mutum wal mu'minu bi imanihi fi dhillin wa raha shi mumini saboda imanin da yayi yana cikin inuwa kuma yana cikin hutu a duniya ne mutum ba shi da hutu duk yadda kake cikin walwala ba hutu yake ciki ba malamai na cewa lara a fi duniya karfu babu hutu a duniya duk yadda kake da wadata kake da mulki kake da karfi kake da kaza kake da kaza ba ka da hutu yanzu ai wanda duk an magana kudi za a ce mai dan wasu, to da ala dan wasu cikin hutu yake wallahi ba cikin hutu wala Allah kai ma in ka kama Allah kai hakuri da dan da ya baka ka fi shi kwanciyar hankali a nan ƙasa wanda za a ce yana cikin babban matsayi shine mai shugaban ƙasa tana cikin hutu yake ba ya da ƙarfi na sojoji ai su ne masu ƙarfi cikin hutu suke ba su da duk wani abu da za ka gani cikin duniya duk abin da Allah mai baka wallahi ba hutu ne a gare ka hutu kawai kai amfani da abin da aka baka ka riƙe Allah ka je lahira ka samu rahama shi ne kawai ku amma duk wannan kwashe-kwashen babu mutu a ciki duk abin da aka baka so kaga babu hutu kenan amma shi mumini idan ya yi imani na gaskiya ya kula to yana ci inuwa da kuma hutawa wanda Allah zai bashi wal kafiru bi kufrihi fi harbin wa ta'abin shi kuma kafiri saboda ce wacce din nan yana cikin tsananin zafin rana da kuma gajiya da kuma zafin wuta wanda zai tanta a can saboda aikin da ya aikata wallahi ranar da za a canja a lahira ba irin ranar duniya ba ce kamar yadda wutar duniya ba irin wutar lahira ba ce ba ranar nan tsakaninmu da ita mil miliyoyi ne tsakaninka da ita amma ko yau din nan da Allah ya muka yi ta to ranar tashin alkiyama wannan rana Allah zai maido ta tsakaninka da ita kamilin wahid kamar yadda hadisi na imamu muslim ya ruwaito tsakanin da ita mil ɗaya mil ɗaya ɗin nan mil na da ma'ana biyu ramin hadis ne ya ce ala adri bil mil ban san me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nihi da mil a nan gurin ba mil yana ɗaukan mayil na masafa na tsawon guri nisan guri shi ma sunan shi mil da larabci abinda mata ke sanya kwalli masanyi shi ma sunan shi mil da larabci shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin rana za ta zama tsakaninta da mutane kamar tsakaninsu da matsanyin kwalli ko ko tsakaninsu da mil ɗaya da ka sani mil ɗaya da ka sani din nisan shi bai kai ina jin hayin gada muƙaddara hayin gada mil ɗaya to rana wanda yanzu miliyan mil miliyoyi ko miliyan 90 ko ma saman haka tsakaninka da rana to ta dawo mil ɗaya tsakaninka da ita nan muna da inuwa yanzu mun shiga nan ba mun samu kangiya daga rana ba in mun shiga inuwar ice mun samu kangiya in kaza in kaza to can babu wata inuwa sai ta al'arshi ba wanda zai shiga inuwa al'arshi nan sai wanda ya kama Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu sifar irin su mutane bakwai din da makamantan irin to dan Allah dan uwa a ranar tashin alkiyama wadda za ta zo cikin wannan ranar aji cikin da mutum yake babu makanga kuma yanzu wannan sitira da ka sanya tana ganye maka zahin zafin rana ranar lahira kowa tsirara yake da Allah duk wasa'il duk hanyoyi ƙanana da manya na bala'o'i an bayyana mana su wanda za mu sada a lahira amma mai ya sanya 'yan uwa har yanzu ba mu sai da rayuwa sai 'yan kaɗan daga cikin me ya sanya muna jin waɗannan abubuwa daban-daban kuma wallahi ba ta tsinniya ba ne ko shaci baɗi a tabbas haka al'amari ne. don wanda ke ba da labarin la ya hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fadin sarrai da abin da ya faɗi mana haka yake mun yi imani amma har yanzu lokaci bai wani wanda za mu saita rayuwar mu yan uwa to wallahi in mutum bai gyara ba zai ga bala'i Allah ya tsare mu amma abin da ake bukata kowa ya yi kokari ya gyara sai sai ya mala ya ci gaba da fadi cewa to wannan kafiri cikin wannan bala'i yake saboda kafin cewa shi na cikin wahala daga jiya? kuma zakara matsalan ukhra ala ala ablagi wajhi wa huwa al-hayy wal mayyit Allah ya ƙara bada wani misali shine na rayayye da matacce shine mumini fal a'ma kad yakunu fihi ba'dun man nafi yace magawa wala Allah za a yi samu wasu abubuwa amfani da Allah shi da khilafil mayyit sabanin matacce da haka aka bada misali da matacce da rayayye kun ga misalin ya shi girma kenan duk da matacce zai da yana da wani abu amfani babu shi ga makahu akwai amfani da shi tunda an ba da misalin makawo da shi ne kamar kafin a nan misali to nan da aka ce to matacce da rayayye kaga babu wani la'annal mayyit laysa lahu haraka ba ya da wani motsi shi ga makawo yana motsa yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai dai zai bige bige amma shi wannan matacce ne kawai wanda ya wankan gawa zai yi fahimtar me ya matacce saboda ka ya ƴan uwa sai Allah ya ƙara ba da misali domin mutane su fahimci lalle wa kafiri bai da amfani kwata kwata babu fa'ida tare da shi babu alkhairi tare da shi kuma yake wa a zulumat aka ba da zulmat ya zama jami'i la'anna turkal kufri muta'addida saboda hanyoyin kafirci yawa gare shi amma wa afrada nura li'anna at-tauhid wal haqq wahid sai kawo tauhidi kwara ɗaya mufradi aka ce nur ba a ce anwar ba zulumat ba a ce zulmatun ba shi zulumat aka kawo shi wajen cewa, saboda hanyoyin kafin kafircewa gare su nur shi kuma aka ce ba a ce anwar ba saboda nur gaskiya ɗaya ce la ta ta'addal ba ta kili duguwa ta wuce lissafi tana nan kwara ɗaya ta yadda take da aka kenan ya dan uwa to ba baya da wani amfani a tare da shi shi wanda yake kafiri kenan da haka wajibi ne yan uwa mu yi kokari mu kama Allah mu yi biyayya a gare shi domin cin nasara a cikin rayuwar mu wannan bayan Abu Hayyan yayi wannan bayani a cikin Al-Bahr al mu'in ya kawo wannan bayani da haka ya yan uwa mu yi kokari mu gyara kuma mu saita da haka mala ya ci gaba da bayani cewa al-mu'min wal su mu'mine da kafirai wa hadha al-masalu ablaq fi nafi tasawi li kamali tanat al-ahya'i wal amwat wannan shine cikakken misali domin korewa dinnan ta tsakanin matattu da rayayyu da farko da aka bada sun sha bamban tsakanin matacce da raye baina zatai gima tsakanin zatin su zatin matacce da zatin rayayye rayayye yana motsi matacce yana motsi baya motsawa so zafin su kansu ya sha bambam zafin matacce shi in ya jima wari zai yi zafin mai rai ba haka yake ba so akwai bambance bambance tsakanin su wasaniyan baina ma tsakanin sifofin su yadda aka siffanta shi ma ya sha bambam wasalisan baina mutakar eh, baina mutakarrihima matabbatan su wannan kabari za a kai shi wannan ko ba nan za a ajiye shi ba wa darayhima da kuma gidajen da za a kai kowane fil akhirah a ranar lahira shi matacce za a kai shi cikin wuta matacce mutuwar imani kenan wanda ke da mataccen imani mumini gawa saboda rayayye ne a wannan lokaci shi kuma gidan aljanna za a kai shi so kun ga bambance bambance da ke tsakanin su suna da yawa don haka ya dan uwa Allah ya ce inna Allah yutmi man yasha lalle Allah shike wanda yake jiyar da wanda ya yaso hidayatahu shiriyar shi fa ka bil imani ya Muhammad sai ya karba maka ya imani ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam nan gurin an jingina shiryarwa ko sanar da shiryarwa ko ya sa mutum ya imani an sanya shiga gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kawai ke sa mutum ya shiryu in kuma ya so sai ya kyala mutum ya tafa ma cikin bata da ka muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙara tabbatar da mu akan shirya duk juya juya domin idan ka samu shirya ciya wajen Allah shi ne ka dace kuma Allah shi ke shiryawa wajen shi za ka rika neman shirya shi ya sanya ake buƙatar mummune su rika cikin addu'o'in su rika karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da in hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal ka rika roƙon Allah ya tabbatar da kai akan shari'a din kenan ko irin ya musarrifal qulub zarrin qalbi ala dini da sauran irin waɗannan addu'o'i kana roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarka akan imani kada ka kauce ma hanyar ba ka ka ma hanya ta daidai ka bata ka fada gina hanya ta bata Allah ya ci gaba da cewa wa ma anta bi musmi'man fil qubur kuma kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka iya jiyar da wanda ke cikin kabari suwaye waɗanda ke cikin kabari al-kuffaru sune kafirai shabbahum bil mauta al masbunin Allah ya sifanta su da matattu wanda aka turbude a ƙasa saboda ba su da amfani kafircin nan nasu shine shine mutuwar tare da su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan shi bai iya biyar da su shiriya ya sanya su bi shiriya dai kan dole manzo Allah bai da wannan iko in alayka illa albalag ba abinda da ke kanka ya manzo Allah sallallahu alaihi isarwa kawai isar da manzanci ne amma shiriyar hannun Allah ne da haka kenan kai iya kaci kai wa'azi duk kiran da za ka yi ba dole su amsa wannan kira ɗin ba shi ne fi bu'adim an sima'i da'ihi saboda nisanta su daga karɓar kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa na imani sun nisanci wannan abubuwan kenan ba su bukata su kalli imani fa yujibun ballantana su karba ma wannan kira din na imani li'anna al-kufra amata qulubahu to ƴan uwa su dan gare yau gaba gaba saboda an fara yayyin kiso dan ƴan uwa. na waɗanda ba samu guri ba su yi ciki masu tsari sun ba da fili a yi kokari sai a shigo daga ciki waɗanda ke waje kenan wani yan uwa sun za mu tsari an fahimci bayanin saboda me saboda kafircin ya matar da zukatansu babu imani tare da su babu alkhairi tare da zuciyar da ta mace matattar zuciya babu alkhairi tare da ita falam yu'minu da aka basu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma anta illa naqir munzir lahum kai ba kowa bane ba sai mai yi masu gargadi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam aiki shi gargadi yake ga mutane mai rabo sai ya rabo sai ya dauki abin da aka yi mai gargadin kai wanda ba ya da rabo ko ba zai gane abin da ake mai gargadin akai ba Allah ya ci gaba da cewa inna arsalnaka bil haqqi bil huda lalle ya manzan Allah mu mun aike ka da shiriya ne da gaskiya shine da shiriya bashiran man ajaba ilayhi bil janna shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin bushara ga wanda ya karba kiran nan naki yana mai bushara da samun aljanna wanda ya karba kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba shi aljanna kaga kenan kowa sai ya kogari ya kai ya karba kira na annabi sallallahu alaihi domin ya samu aljanna wanda ko bai karba kiran ba ba wannan ziran mai gargadi ne Mallami Jib ilayhi bin nar wanda bai karba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kuma ya shirye shiga cikin wuta domin ya bubulce ma Allah ya ki bin hanya ta daidai sai ya shirya ya tafi gidan wuta kenan saboda abin da ya aikata wa in ma min ummatin illa kala fiha nabiyyu manzo ai Allah subhanahu wata'ala yake babu wata al'umma sai mai gargadi ya gabata a gare ta mana babu wasu al'ummomi da za su zo sai an turo masu mai gargadi wanda zai masu wa'azi Yanzu na san da su su yi aiki na daidai Yanzu na san da su su samu lada in sun ji abin da ya masu gargadin kai kenan nabiyun yunziruha sai an turo annabin da zai mai zai mata gargadi ya gargadi ya nuna mata abin da ke daidai ya faɗakar da ita akan abin da ba daidai ba don ta kauce masu, kowace al'umma haka Allah subhanahu wata'ala yake tsoro musu da mai gargadi da mai wa'azi mai tunatarwa domin su hanya da daidai wadda ba su da za'a kuma ba za su kalli shirya ko ba za su bi ta ba haka nan za su yi ta taqiwa ba su samu shirya din ba kenan manzon ya gama da awanci ba su karbi shiryar manzon ba ba su karbi hanya ta daidai ba sai su mutu Allah ya jefa da haka wannan ita ce babban azara babu hasarar da take mafi girma mutum ya gama rayuwar shi ta duniya nan gurin ya tafi lahira ya shiga cikin wuta dan Allah ina alkhairi kenan ina jin daɗi mutum ya ƙara rayuwar shi a cikin wuta wutan nan babu daɗi cikinta babu jin daɗi a cikin wuta wuta din nan mutum ya tsaya kawai cikinta awa ɗaya bala'in da zai sami minti ɗaya ma kaɗai in kana so ka gane meye wuta ya ɗan uwata ga garwashin wuta sai ka gane meye garwashi bara ɗaya ne kaɗai nan gurin kuma wutan nan ba irin ta duniya ba ke. saboda ka ya ƴan uwa manzanni sun isar da sakonnin da aka aza masu sun fita babu wani annabi sai ya isar da sakon da Allah ya aza ya isar da wannan sako din ya riga ya isar da sako ya fita ya gama aikin da Allah ya aza masu kenan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su za su daidai su tabbatar da haka kowane zai ce ya isar da manzanci wane ne shaidar ka ya ce al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi su kuma su ba da shaida tabbas mun karanta a littafin alkur'ani littafin da aka sauka ma manzan Allah sallallahu alaihi cewa annabi wane ya zo ya yi awa ga mutanen shi wasu sun bi wasu ba su bi sun bi rai da su kun ga isar da sako kenan sannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi zai ba da shaida akan waje ina ka waji ina ya ai take fa kaifa ila ina min kulli ummatin bi shahidin Waje ina bika ala haula shahida shi manzo sallallahu shi zai tabbatar da shaida akan su al'ummomin baki ɗaya su ma ya tabbatar da sun isar da zaɓen kuma shi ma Allah ya jeje don sun ya jeje kan cewa ya isar da wannan zaɓen da aka yi ‘yan uwa kenan mutum baya da uzuri ya ce aini ban sani ba a aiwa wa'azi ya zo maka an aiko manzo an turo manzanni daban-daban mai yasa ka ibin ka yi imani da aka mutum baya da wani ke kenan wanda zai karba ya ce yana da daidai sai da uzuri Yeah. an fahimci bayani da haka kenan mutum yana da wani uzuri da zai ba Allah ba ya da uzurin da zai faɗi ma Allah babu abin da zai ce ma Allah saboda mai bai da wani hanzari domin manzo ya zo maki tunda manzo ya isar da sako to me ya rage kenan tunda Allah ya tabbatar mana kowane al'umma akwai manzon da yazo zo a cikin daga kenan wanda bai karba kiran ba ya sani cewa wuta ne zai tafi domin an yanke mashi hanzari dama qur'ani yana cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu azabtar da mutane babu ladabtar da mutane a masa azaba sai mun turo mai gargadi mai gargadi shi ne annabi da aka turo maka annabi ya isar da sakon manzancin da aka baki sauran malamai sun dauki da sahabbai kai sun dauki wannan da awa sun isar da mutane tabi'ai sun dauka tabi'u tabi'u haka nan abin ya biyo silsila har ya zuwa yanzu da to dan uwa gana da wata hujja da zaka ce ma Allah kenan ba ka da wata hujja sai dai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi littafin Allah ka bi karantar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine tsira ga mutum shine cin nasara ga mutum shine kuma yanda ya dace amma akan sa haka mutum zai fara cikin da dama Allah ya tsare Allah ya ji gaba da cewa wa iyu ai kawu idan mutanen da suka kare ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzaba alladina min qablihim haqiqa wadanda suke kafin su su ma sun kare ta annabawa ina ba kai ne farkon karyatawa ba ba kai ne na farko wanda aka ta karyata ai aka karyata ba an karyata mutanen da suke kafin ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abun da su goma na kike kike a ba su da aji sun jike Allah ya kawo ina ba da fahimta da haka kenan waɗannan suke na sun karyata ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqad kadzaba alladina min qablihim sun kare ta da suke kafin su wasu annabawan na can baya ke sun kare ta min al'umam daga al'ummomin da suka gabata su ma sun kare ta su waɗannan al'ummomi din ya akum musulukum bil bayyinat manzannin sun zo musu da hujjoji bayyanannu da dalilai da wa'azi kyakkyawa sun zo sun yi wa'azin sun yi gargada masu ka karyata kalli bala'i annabin Allah zaɓaɓɓen Allah ya zo ya gargaɗi ya tunasarwa amma musulman da ba kowa bai karye da ya ƙi yadda da abin da aka kwai. ya ƙi karɓar gaskiya ɗin al-mu'jizat sun zo musu da mu'jizoji daban-daban mu'jiza shi ne abin da ke gaskiyar da al'ummomin su yadda cewa annabawan Allah kowane annabi ya danganta da irin mu'jizar shi in muka dauki annabin mu na karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa suna da fasaha sun iya magana sun iya magana tsararra sai aka ba su alqur'ani ya gajiyar da in ka dauki lokacin annabi Isa mutanen annabi Isa sun bare da likitanci sai aka turo masa annabi Isa saboda iya likitanci yana tada matacce da akwai likitancin da ya ji wannan cutar da ba ta warkuwa shi ya warkar da ita to kuka ya gaje da su annabi musa mutanen sun gagara sun mai sun shahara da iya bokanci da tsari sai aka ba annabi musa shi aka ba shi muhujizoji guda tara kala kala kala kala daga ciki wadda aka yi sani akwai bandar shi din nan babban mu'ujizar shi wadda sai ya zama zuciya yana amfani da ita da ita ya bigi teku teku ya bare suka samu hanya mu'ujiza ce annabi ai fir'auna ya tara manya-manyan yadda sun saki abubuwan sihiri manya-manyan sun saki yalla ya dubo mace sai kawai ya jefa ya sandan shi ta haɗi ya duk wannan mace sanda ya nuna mu'jiza ce fir'auna ya zabura ya tsorata su ma yadda suka zabura suka ce tabbas wannan nashi ba sihiri tun tunda su ne rarrawar wajen sihiri daga ya ƴan uwa duk wannan ana nuna mana cewa kenan mu'jiza Allah yana bada ta abin da zai gajiyar da su al'ummomin da aka turo ma manzon ya nuna musu shi da gaske ne daga wajen Allah ne to waɗannan hujjoji bayyana nuna mu'jiza su zo masu bi zubur kuma ya zo musu da littattafai ka sufi ibrahim kamar littattafan annabi ibrahim takardun da aka bashi wa bil kitabil da kuma littafi mai haske huwa taurat wal injil shine at-taura da injil da zabura da an turo waɗannan littattafai aka ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabaru da haka ne kai hakuri kamar yadda suka yi hakura su wannan annabawa sun yi hakuri biyayya ga Allah sun yi hakuri akan cutar wanda ake masu sun yi haƙuri kan abubuwan duk da ake musu mutanen suke masu baccin suna kiran su zuwa ga alkhairi to kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri akan yadda suke cutar da kai sun ce maka boka sun ce maka masiyirci sun ce mawaki sun ce kaza sun ce kaza to ka yi haƙuri da haka kai ma mai da'awa duk wanda ke da'awa duk kalmomin da za a faɗi mashi an faɗi ma wasu annabawan kafin to me ya da ba shi rai don an kayi da'awa a ce da Allah ai kudi ake ba su to me ba shi rai ba wani abu na bashi rai ko abun kalli duk kawai san rai ne ko ƙarya ne ko duk wannan kada ya tara maka hankali kai ne isar da sakon in alaika illan bala ba abin da ke kanka sai isar da wannan sakon kuma kai ba ka iya shiryar da wanda kake so iyakaci ka isar da sakon ka ci nasara Allah zai baka lada ko mutane ba su imani ba shi daɗin awa kenan wallahi in ka isar da ita ko ba a yi imani ba kai gana da ladanka sai dai a yi imani shi ya fi don ladar za ta yawaita saboda adadin waɗanda suka yi imani to da haka manzo Allah sallallahu Allah yake baki hakuri yake nuna kada ya damu akan waɗannan abubuwa din kuma akhadtu na kafaru to kun ga karshen al'amari yanda yazo tunda an yi gargadin yi masu lafiya sun karyata sun maganganun da suka yi a ƙarshe sun ma'akasu na kafar sai na kama waɗanda suka kafurce suka kafurce ma manzanninsu bi takzibihim da karyata wadda suka yi ma manzanninsu sun karyata a sallallahu alaihi an kama su sun karyata sauran annabawa an kama su sannan kuma masu da'awa na yanzu in sun karyatar da abin da kuke kiransu a kan shi wallahi kama su za a yi don haka mai da'awa kada ya damu ka ci gaba da da'awa kawai kai san da sako kai ne dan Allah shine cin nasara Allah ce fa kai fa kana nakir ya ya karshen masu musun da'awar da aka yi masa ya ya karshen ai inkari alaihim musanta wadda ne masu bil hukumat wal halak da hukumar da na sabkan masu ya ya musun da suka yi wani irin hukuma na jefa masu wani irin halakawa ne masu akwai waɗanda aka jirkita su aka yi masu juyin waina akwai wanda aka turo iska sai daidai ku da su akwai wanda ake turowa a gama da su wuta ta kone su akwai waɗanda kowa da nau'in bala'i da yake sauka a kansu saboda ƙaryatawar manzanni ko irin yanzu mu yi tunani yanki na tsunami din nan yadda suka yi abubuwan da suka yi da Allah ya turo masu bala'i a nan duniya ba kaɗai ruwa yadda ya zo ya yi ta wasa da su ko kuma Allah ya girge girgiza kasa ga mutane su nitse duk wani abubuwan ba dan ma addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya roƙa kuma Allah ya baki kada ya halakar da al'umma shi da irin wannan barusa da wasu ke a halakar da su duka da aiki an gama kida da yanzu duk mun tunda ita fitina ita zo tana hada kowa da kowa ne to amma ko fitilar za ta zo ba za a haɗe duka ba sai dai a ɗebi wani yankin a wani ɓangaren a gama da su dan ya zama wa'azi ga sauran al'umma da ai kuwa waƙi'un mawqi'ahu ya afka masa a matsayin su la muhala musibar da aka ce masu za ta same su in su kare ta to yanzu ta same su saboda me saboda kare ta wanda suka yi da aka mala ya ce wa bada bayanin farki bainal mu'min wal kafir bayan bayanin da aka yi na bambanci tsakanin mu'mini kafiri bin nisbati lima yad'uhum ilayhi bin nisbati lima yad'uhum rasuluhu ilayhi da in an hada shi da abinda manzo yake kiran su manzon da aka aiko masa yake kiran su zuwa gare shi bayyana ta'ala annal makhluqati min an-nabati wal jama' wal jimadi wal hayawan mutanawwi'atun sai Allah ya bayyana cewa lallai abubuwan halitta daga tsirrai da sandararrun abubuwa da dabbobi su ma nau'uka ne kala-kala daban-daban sai Allah ya ce mai alamtar annallaha ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به الثمرات فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جلد ديب وحور مختلف ألوانها وغرائب سود ومن الناس والتراب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور Allah subhanahu wa ta'ala a nan sai ya ci gaba da yi mana bayani yake cewa alam tara ka alam shin kai baka gani ba mai karatu ko mai sauraron karatu baka san cewa annallaha anzala minas sama'i lalle Allah ya saukar daga sama ai minas sahabi daga gizagizai ma'an ya saukar da wani irin ruwa kamar yadda ya muke cikin halin Allah ya saukar mana ruwa daga ina daga gizagizai daga sama yake sauko ina ka saukar da wannan ruwa din fa akhrajna fihi sai muka fitar daga shi wannan ruwa din bihi kenan samaratin mukhtalifan alwanuha muka fitar da 'ya'yan itatuwa waɗanda kalolin sun yi bamban kala-kala haka Allah yake fitarwa yanzu nan bayan 'yan kwanaki wannan ruwan da aka saukar za ka ga ya fitar da tsirrai wanda suka shuka kaloli kala-kala-kala haka za ka kai mai karatu baka ga haka ba mu dai mun gani ina fata kuma kun gani mun gani Allah na da wannan iko ka afdar kamar kore sai a hido wani ice ne ya zama kala shi kore ne wa ahmar wani lokaci ya zama kala jaja jaja wa akbar ko me ruwan fasa fasa yalo wi shaka yala yalo ya fito kaloli shi wa gairiha da wani waɗannan kaloli din sai Allah ya halitta ya kawo irin waɗannan abubuwa sai Allah ya ce wa minal jibali judadun akwai daga cikin duwar wasi su ma akwai alama ko kuma hanya a bisa su duwar wasi din ko wasu alamomi a cikin duwar wasi din kala kala kala kala kuma za ka same su kamar yadda aka samu a 'ya'yan itatuwa to duwar wasi su ma akwai hanyoyi kala kala ko kuma akwai eh, alamomi kala kala a jikin su waɗannan duwar wasi din wanda kake gani gizun akwai farare wani dutse ga gashi shi fari shan ko sallah ake cewa eh fari fari sal yawa kamar dai haka haka yayi aka ce dar ai ba daɗi ko fari fat kuma to ga wannan to yana ga fat almuhim dai an gado abin da ake zuwa isa ma'ana farin na sosai kenan wa umrun akwai kuma jajaye duwar wasa duk Allah yana sane duk yayi waɗannan nau'ukan duwar wasa wa kufur akwai masu ruwan fasafafe ba za ka ce masu ja ba kuma ba za ka ce yalo ne sosai ba fata fasafafe muktalifun alwanuha su ma kalolin su kala kala ne duk Allah ya riga ya sanar da al'umma yadda 'ya'yan itatuwa za a san su kala kala ka kalli tuffa tuffa kan shi kala nawa muke da shi tuffa apple a dai ɗan ƙara tunawa uku ƙaranci akwai wanda za a ga shi mai ruwan ganye green akwai kuma za a ga red ja akwai kuma yellow dukkan sun ne wannan nau'i ɗaya ne kuma kowane ɗanɗanan shiga shi kala-kala dan dai wanda lauti ke damu shi yasa ke ga wannan amma 'ya'yan ituwa wallahi ni'imomi ne dan uwa ka je yankunan da suke da shi wanda ke zuwa saudiya ko yankunan kasashe larabawa ko kasashen turawa kai kuma kila abuja ma in ka je za ka gan su barkatai Munan da dan ƙauye ne yanzu ne aka ma samu ci gaba za ka daga ganin abu saboda in sun kawo zai saya su za ka ga ka sai wannan lissahin da za ka yi yanzu wannan abu na ce naira ɗari da ashirin ko ma ɗari da hamsin to ni yanzu me kwa sai wanda ai zan iya sayar rabin kiyar dawa ko masara sai ya gali to su ko su matsalar su bane wani zai so su ne barkatai ga sunan gurin to haka za ka san da 'ya'yan itatuwa kala-kala ka je kasashen larabawa da kuma kasashen turawa haka da mu ma nan yankin wajen abuja abuja da makamancin haka za ka ga 'ya'yan itatuwa kala kala kala kala ga sunan allah ya bada kuma kowane nan da nan daban daban kaloli sun sha bambam. kalli shi kan shi in ka kalli inabi grape shi ma za a gan shi kala-kala karanci wanda muka yi sani nan a ce ja da kuma mai ruwan mai da mai dan haɗe da green green haka da dan jaji-jaji din haka shi ma ga shi nan mangoro kaloli ga shi nan wani mangoron sai ka gan shi kawai ruwan shi ja ne ja ba ka gan shi ba ko kuma ce jinin kare ko kamar ya fi kalai da irin wannan aka za ka ga wani aka kala shi wani ka ganshi a green din yadda yake kuma daɗin ya kai shi kala-kala duk wannan ni'imomi ne Allah yake sanar da kai cewa to yadda aka yi waɗannan eh, eh, kayan marmari kala-kala to su ma duwar watsi kaloli suke sai ka bincike masu waɗanda suke bincike kan duwar wasu za su taka labari ya ce wa garabi da kuma masu tsananin baki cikin duwar wato baƙaƙe irin su ne masu tsananin baƙi kuma akwai daga cikin haka duwar wasu ne amma baƙi su yi baki irin sai Allah ya ce wa minan nasu to akwai daga cikin mutane kuka can an mana bayani kaloli na me ya'yan itatuwa da kaloli na me na duwar wasu to sai Allah ya ba mu misali ya mu karana da mu mu kan mu fahimci haka wa minan nasu akwai daga cikin mutane والدوابي da kuma dabbobi wal an'ami da dabbobin ni'ima kada ce to ayan ce dawa to ya me sai aka wa dabbobi ai su wanda dabbobi baki daya su ne dawa su kuma ake al'anam dabbobin ni'ima raƙuma shanu eh, tumaki awaki su ake ce ma al'am to akwai kuma irin waɗannan dabbobi din mukhtalifun alwanuhu kadhalik su ma kalolin su sun sha banban kamar dai yadda duwar waje suka sha banban haka nan eh, ya'yan itatuwa suka sha banban to haka su ma waɗannan mutane sun sha banban mutane za ga akwai mai kala baki su ga mu yan yankin afirka ba mu kaɗai ba yan indiya akwai bakake laraba akwai bakake na sudan da yan aswan da sauran irin su akwai bakake su ma yi mu baki ce zan ya misra suka tashi su zoki yan bakaken su sai su wai su ai su ga su farare ne su zuciya su farace su ga sauran yan bakaken irin yan yankin aswan wasu kasashe ne state na su na tankarce kan iyaka sai ce su bakake ne kuma zuciya su baka ne bakaci kuma su sun yi farare ai sun yi bakaken su kuma bakaken suka ce eh sun yadda sun yi su a ba su kuma sun yi hausa ta fito su fararen sun yadda cewa fararen su ai bakajen su sun yadda farare sun yi to amma su kuma duk da suna bakake sun yi magace ce to saboda me wai saboda su zuciyar su fara yadda ta fararen su sai mu ko na samu bakan zuciya ga ba ba haka al'amarin yake ba so kaga Allah ya yi mutane za ka su kaloli daban-daban wasu zai gansu haka yana yana jikin nasu wasu jajaye wasu farare wasu bagage kowa kaloli da Allah ya bashi da kanshi kuma yana sana ya bashi kuma duk wannan abin da ya bada la lita arafu ne kawai don kusan suna ba don alfahari ko dan wani abu ba to haka nan dabbobi kuma an kalli su kaloli daban-daban bal nau'in halitta ta su in ka kalli ga masa irin namu in ka je wajen kasar masar san su ya sha bamban da irin namu kai awa tumakin su sun sha bamban da namu tumaki nasu sun sha bamban da namu dan su wasu marainan su a jikin bindin su kun ga an sha bamban haka za ga abun su jamus ne shine san su jamus wani bai kama da bauna haka irin shanin su suke kuma ka ga rabuwan sun sha bambam su ma akwai masu da ake ce zo biyu duk kawai kala kala raƙumi ne da kakan su kasar raƙumi na amma ya sha bambam da naka awakin sun sha bambam din haka Allah ke yi shi ma dan me wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin kowane abu akwai alama mai nuna Allah ɗaya Dindin a nuna ma mutane waɗannan wasu ayoyin ne daban-daban Allah ke nuna ma mutane baki da kasti lafis timari wal jimal kamar dai yanda ‘ya'yan itatuwa da duwar wasu suka sha bambam kalolinsu daban-daban to haka su ma al'umma haka suka sha babban kala daban-daban wani dogo wani gajere wani canzalele wani mai kiba wani siriri duk haka Allah yana sanai haka ba don bai san wani ba ba don wani ya aibata wani ba ba don wani ya ji haushin wani ba kawai ya yi haka don me ba don su alfahari ba don su gode ma Allah a kan wannan nima da ya musu ya ga a ƙarshen ayat sai Allah ce me inna ma ya shallaha min ibadihi ulama'u abin sani lallai mai jin tsoron Allah kadai su ne malamai ko lallai masu jin tsoron Allah kadai su ne malamai ma'abuta ilimi masu aiki da ilimin su duk wanda aka ce malami kaka ɗauka sai wanda zai iya karantarwa a'a wanda ya san Allah yake aiki da abin da Allah yake shi ne malam dan shi zai kiyaye dokar Allah zai yi abin da aka ce ya yi zai far abin da aka ce ya bari Thank you. ina ba fahimta da haka kenan kun ga kenan Allah ya keɓance tsoron shigawa ga malamai masu biyayya ga shi. kuma wata ayar Allah ya ce ma ya taqabbala Allahu minal muttaqi Allah yana karba ne kai ga masu tsoron Allah so kaga masu tsoron Allah kamar yana fassara wannan aya din su ne malaman dan mal ilmu illa amalu bi ba komi bane ilimi sai aiki da shi ka dauka nan an keɓance tsoron Allah ga malamai kana malami baka aiki da karatun da kake ka dauka ka shiga ciki wallahi baka ciki tsoron Allah shine mai ittisalul awamir wa istinabun nawahi sadar da umarnin da aka yi ma da nisan da abubuwan da aka hana ka shine tsoron Allah to in kana so ka shiga cikin malamai in kokari duk abin da za ka yi ka yi yadda shari'a ta ce ka ji tsoron allah tare da kai ka yi abin da aka ce ka yi ka bar abin da aka ce ka bari to za ka shiga cikin zumra ta malama ka shiga cikin masu tsoron allah ka shiga cikin wanda allah zai karba masu addu'o'i amma ya zama to cewa ba ka aiki da abin da ka sani ka karanta ko ka ji an karanta ba za ka yi kokari ka tafiyar da shi yadda ya kamata ba to ka sani duk tarin ilimin ka fiye da amfani bai amfani kan gaba balle ma ka amfana da wani dan ka zama ba ka da ilimin mal ilmu illa amalu bi daga ya ƴan uwa ina kira gare mu mu zamo masu tsoron Allah masu jajircewa muna yin abubuwan da ke daidai za mu samu cin nasara mala yace da yace min ibadi ulama usai al'amiluna bihi masu aiki da shi ilimin so wanda bai da aiki da ilimi baya cikin malamai ma ya liku bihi min sifatihi jalila da kuma abin da ya cancanta da shi na sifofin Allah madaukaka wa af'alihil jamila da ayyukan shi kyawawa li'anna madaral khashyati ma'rifatul mukhsha saboda me abinda mai makewai tsoron Allah shine wanda za a ji tsoron ya san cewa ma'rifatul mukhsha aiwa sanin wanda za a ji tsoro din wal ilmu bi da kuma sanin wanda za a san sifofin shi wanda yake mubta din wanda ake jin tsoron shi ismul maf'ul kenan wa af'ali da kuma aiki shi ka san wani irin sifofi Allah yake da su wani irin aiki Allah yake yi ya siffanta ya siffanta kanshi da irin waɗannan ayyuka din wasu abubuwa yake yi dole ji in ka san waɗannan abubuwa sai abin ya tafi akan daidai sai ka samu tsoron Allah ta kai Ya ce fa man kana a'lama billahi wanda ya kasance ya fi sanin Allah kana akhsha lahu to shi hijin tsoron Allah in ka san Allah zai hijin ka hijin tsoron shi ka san shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azantawa shi ke talautawa da Allah ba za ka yi tsoron shi ba dole ka ji tsoron shi domin ko ba ka ji tsoron shi dan kuma za ka ji tsoron kada ya talauta za ka ji tsoron kada ya azabtar da kai za ka ji tsoron kada ya kama ka duk wannan shine abubuwan da Allah ya shirya ma al'umma din wali zalika qala alaihi salatu wassalam da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa inni akhshakum lillah ni dinnan ni ne mafi tsoron ga Allah na fi ku tsoron Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗi haka wa lahu kuma mafi takawa ku ga shi Allah din na ji ku ji tsoron Allah na ji ku takawa wani hadisi imam bukhari ya ruwaito shi hadisi na na dubu biyar da da sittin uku, hadisi ne na Anas bin Malik da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce yayi tsoron Allah kuma ya yi al'umma shi ta takawa baki da dan haka kenan dan uwa kai ma kokari za kai kai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka zama mai tsoron Allah kuma mai takawa da Allah din yace fal juhalu billahi wanda suka jahilci Allah la kafu ba sa jin tsoron Allah ɗin lizalika saboda haka kenan fal ilmu ra'asul mu'amala mutum ya zama yana da ilimi to ya samu ginshikin mu'amala yanda zai da shi da duk mutane baki ɗaya. لأن الجهلة لا يحسنون المعاملة سوى الجاهلين بس كوتة المعاملة مع الله تعالى بس كوتة معاملة سد الله لجهلهم سوى الجاهلة الله نسكي ولا ما عباده فهم تعالى باين الله جل ففي حديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ya hadisin da ma Imam Bukhari ya rawaito fi sahihi shi ingantaccen hadisi shi hadisi na 7286 عن عقبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم أوينة بن محسن قدم أوينة بن حسن بن حذيفة بن بدر يتي وترانا أوينة أي عتبة يا ذو إلى يزو إلى دي يتي أنا عبد الله بن عباس قال قدم أوينة بن حسن بن حذيفة بن بدر fa nazala ala akhihi al-hur sai shi wannan utba ibn abbas ke bada bayani yake cewa uwaina ya zo ya ziyarci da ya sauka wajen dan da ake cewa hurr bin qais bin mihsan dan ne shi wancan ɗan ɗan uwa da ɗan ɗan uwa kenan suka haɗu ɗaya uwaina shine baƙo ya zama wajen hur wanda shine ke ɗan gari kenan wa kana minan nafarin lazina yudmihim umar shi kuma hur din nan yana cikin jama'a da sayyidina umar ke kusanto da su a majalisar shi saboda sayyidina umar ya kasance wa kana al-qurra'u ashabu majlis umar makaranta alkur'ani mahaddata alkur'ani su ne 'yan majalisar sayyidina umar to shi ur ya kasance mahaddacin alkur'ani ne kuma 'yan kusa-kusa ne a majalisar sayyidina umar din sai ɗan ɗan uwan shi uwaina sai ya zo mashi ziyara an gane daga yace kufulan kanu au shubbanan su mutanen dattawa ne ko ko masu yaran yara ne samari dukkan su yan majalisar umar ne inda mahaddata ne fakalar uwaina libni akhi sai shi uwaina dinnan ya faɗi ma dan dan uwan shi yace yabna akhi ya dan dan uwana halaka wajhun inda hadha al-amir da Allah kana da huska kana da matsayi a wajen wannan shugaban wane ne shugaban sai na umar shi ne shugaban din yake ce mashi to yana da matsayi a wajen shi ma'ana yana so ya gana da shi ke nan domin me domin gidan yana da huska don ya mai izini ya ce ya samu tattaunawa da shi a fasta'adana li a li alai ina so ka neman mai izini ina so in gana da shi kala sai ya ce sa'asta'adinu laka alai zan neman maka izini wajen shi domin ka gana da shi قال ابن عباس ابن عباس يتي فاستأذن لأوينا سيني من مشي إذني شي حر يني من مدن وشي إذني دومين يغانا سيدنا عمر فلما دخل لوكسين da ya shiga wajen sayyidina Umar kala kulura kamar kai ne kana da dan yana Abuja sai ce da Allah kana da hanya zuwa ga shugaban kasa kace ya ba matsala dan ganin shugaban kasa ni yan majalisa ne. zai iya zaka iya gani. sai kai mai hanya ya ga shugaban kasa to shi uyaina yana shiga wajen shugaban kasa shine amirul mu'minin umar kada sai ya ce yabda al-khattab ya kai umar dan khattab wallahi ma tuhqina al-jabal na rantse da Allah baka yi mana kyauta mai yawa mana baka ta mana kuma zama sai na umar kawai daga taimako ka ga shugaban ƙasa kana zuwa ka ce gaskiya shugaban kasa ba ka kyautata mana yawan kashe-kashen nan da ake yi ta fara da wannan kamar shi me kuka ka biyo hanya kai shara sannan ka kai abin da kake so ka faɗi kawai zuwa kawai shigar da ya kawai ba ka yi mana kyauta mai yawa aljazir kenan wala tahkum bainana bil adli ka ji mafi zafi kuma wallahi ba ka yi hukunci da adalci tsakani gani wa aka yi mai izini ya gana da shi sai da umar da ya ji wannan sai ya husata fagadi ba umaru sai sai da umar ya husata hatta hamma bi an yaga albi hayyani ya afka mashi ma'ana ya ladabtar da shi saboda nan za a same ka matsayin ka rashin gwaro kaza a ce ba yin adalci kai da baka ga abubuwan da ya yi ba amma kawai ka afka mashi da haka al hurru Allah ya sa aka yi sa'a ashe tare da hukunci suka shiga shi dan nan uwan nashi tare suka shiga wajen sayyid na umar sai kawai hurr ya ce ya amirul mu'minin ya kai amirul mu'minin inna allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam allah ya faɗi ma annabi shi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yace mashi me khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin yace allah ya ce ba annabi ya manzon allah ka dauki hakuri ka ɗauki abin da aka saba da shi ya mai umarni da abubuwan da aka saba da shi ka kau da kai daga jahilai ‘yan wauta kenan sai hurri ya sauri ya ce wa inna haza minal jahili wannan kuma yana cikin jahilan ‘yan wauta da haka kai hakuri ka jahili Da ayyan ba haka ba dan ne za ka yi zagi ne maganganu ne ba mafi girma ya ce bayyin adalci kuma mun san sai da amara yadda ya shahara da me da adalci mun ga yadda ya cikin adalci shi yadda ya ga ɗan amurbil a yadda shi ɗan amurbil a su da tura shi ƙasar masar ya zamanto cewa an yi musabaka an yi irin kamar competition na tseren dawaki sai aka riga dokin dokin ɗan amirul ɗan gwamnan maska. shi ne amurbil a sai shi sai aka riga shi kawai sai ya bigi wancan mutum ya ce shi shi ɗan manya ne ya za a yi dokin talaka ya riga shi ban talaka ma ba musulmi ba ne labari wannan talaka da ba musulmi ya saka na sakalo ya tafiya an madina ya je ya kai kara sai na wajen sai na umar sai na umar ya turo ya aiko da wasiƙa ya ce ya zo da shi da ɗan shi ɗaya ya ja mashi kenan sabai ake ke ake ke jama uwa jifa kuka dan kuka ke to wannan abu da aka je umar sai ya fara bugun amur din a dike shi shi kai wasu malamai suna cewa sai da aka yi mai kulala shi kai gwamnati wasu na cewa a an yale shi sun ce mutum wato wasu ai ba shi yayi ba yace ai saboda shi ne ya ba shi dama tunda da ya nuna mashi kada yayi sauran al'umma din da ne da ba zai yi ba wasu sun tafi wa an mai bulala shi kan shi wasu malaman tarihin ne suke ce a ba a ba sai dan aka tsari yaron aka ba aka ce ya buke ba ya shi wancan mutumin kenan wanda ya je ya kai kara aka ce ya zana ibnul akrami ya zana dan manya ya yi mai bulali sosai har sai da ya ga ya kosa da sai na umar kuma ya ƙara ladabtar da su a kan wannan aiki an gane to sai a nan gurin shi wannan am ai alhur sai ce wannan yana cikin yan wauta yan jahilai ne da haka da Allah a kyale shi to wallahi ma wa waza a umar ruhi da salaha alai lokacin da sai na umar hurri ya karanta mashi wannan ayati wallahi bai ketara magana nan ba ya tsaya ya haƙura ya kyale shi saboda mai sun kasance masu tsayawa ne akan maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aka huta ta su inda za a ce ai Allah ga abin da yace to za su yi hakuri su tsaya akan maganar Allah din nan da magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kun ga anan gurin an nuna mana matsala ta me ta wauta kenan wanda mutane suke yi da kuma jahilci da wasu abubuwa da mutane za su yi to duk irin wannan abubuwan idan ya zama so cewa mutum kan musulunci yake na daidai Allah yana taimaka mashi zai ta mu'amala shi shi wanda yake baya kan mutum da suke muna na mu'amala halin da muke ciki na munannuwar mu'amala ba mu kyautata musuluncin mu bane ba duk wanda ya kyautata musulunci shi ba zai mummunan mu'amala ba inda Allah azizun lalle shi Allah mabuwayi ne fi mulki a cikin mulki shi غفور كما مي غفرا ني لذنوب عباده المؤمنين غذنوب wahaza, شي مؤمنين وهذا اسباب لقوله وانا شيء cikakken faɗa Allah da yake cewa innama tundiru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lalle kai kana gargadi ne waɗanda suke jin tsoron ubangijin su a koye mana ko ba kowa gurin suna jin tsoron Allah kada ka zama to cewa kana tsoron Allah idan mutane na ganin in ba su ganin ka a ka wauta kan zama haka a zaman mai tsoron Allah a duk inda kake a fili ne a bayyana jin tsoron Allah domin Allah yana tare da kai kuma shi zai ma zai shi zai bincike ka da ka kai tsoron Allah Allah kai ne ka ci nasara ke an gane da ka ce inna Allah lalle shi Allah azizul jabur mai gafara ne kuma mabuwayi mai gafara aziz mabuwayi ne wanda yake ya isa wanda ya sai Allah ya mashi shi ne aziz ya nuna izza da ya nuna ya isa kuma gafur kuma mai gafara ne har yanzu ko ganin alluna in Allah ya zo sai zama muntaki mai daukar fansa in ka yi ai maka daidai ne adalci in kuma ya so sai ya yafe maka duk wannan Allah ke na cikin rahama shi ga mutane da aka ya nuna cewa shi Allah wanda ya ji tsoron shi yana kawo mashi rangwami da kan kowane abubuwa ya samu ya fuskanta da aka waɗannan ayoyi yan uwa suna nuna mana mu zama masu tsoron Allah shi ne shi nasara a wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai zama tare da shi kuma ba wanda ya isa ya samu nasara akan wanda ya ji tsoron Allah na hakikai za a iya jaraba shi amma Allah zai ba shi in dai ka ji tsoro da ka yi kokari ka zo masu tsoron Allah ina ganin ya kamata mu tsaya nan ƙarshen ayoyi ne sai ya kai mu karatu na gaba za mu tashi aya ta ashirin da tara kenan abin da suka yi daidai Allah ya ba mu ladar wanda ya gama kuma kuskure ne Allah ya ce man ni da ku baki ɗaya idan akwai tambaya ko karin bayani bismillah an kawo tambayoyin jiya ko na jin labarin sai wajen bayani da muka ce za mu ƙara yi na wannan abubuwan nan guda biyar ina ga insha Allah za mu kokari kamar wajen ƙarshen sati irin juma a sabar lahadi sai mu rika jejjeho bayanin na ko da za mu saka bayanai a wajen tafsirin Allah ya yarda ina ga haka za mu yi su ke daya a waɗannan kwanaki Allah ya so na ga ina ga yankuwa, uwa don babu wasu tafiyoyi da Allah ya kawo da ruwa na nima muna rufo ya ƙara kawo masa da wani ni'imomin masu yawa da in ba wasu bayanai da mu ya a nan wuri abin da na ƙare Eh, kusan da ya ne, ita shirka ita ke jirgin mutum zuwa kafirci to kaga kenan duk alaka ta daya da wanda yake ya mutu ya yi shirka da Allah ya haɗa Allah da wani wajen bauta da wanda kuma ya kafirce ba Allah bai yi addinin ba to dukkan su ne matsayin su ɗaya kuma dai sun shiga wuta ba su fita sai ita wai kawai ne shirka yawanci mutum zai yi ɗan wani abu ya haɗa da Allah yawanci shi aka kira shirka an canja alalillahi lillahi niddan wa huwa khalaq ka sa mu Allah kishiya ka ɗau wani abu aikin Allah ka ba wani ka ce shi ma yana wannan ko kuma ka ɗauko wani abun bauta ka haɗa shi da Allah din shirka ne shi kuma ka mu ma bai ɗau ma addinin ka fara nuna wala ba wala su na kuma sake wata kamar ya ta da ai sannan ya kwanta wancan ya riga ya gaba wancan dama ya fi su injin ya kwanta sai ya yi ce sa duk sai ka gama komi da komi hadisi cewa idan ka yi to ka ga sannan mutum zai wallahu alaikum game da wa'azin da bayanin Allah sallallahu alaihi wasallam to malam wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi ba manzon Allah ne kuma Allah ne wanda ya wanda ya so ko ya ki so wanda ya san manzon Allah sallallahu ya san ya ce ko ya wanda ya san na ya sani na gani kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bi Allah shi kamar yadda shi manzon Allah Allah yau to gani eh shi ma Allah zai san shi saboda shi manzon bai ce ai mai haka ba shi yasa ya yi magana da yake tana da mahimmanci ya ce to kamar misali sai mutum ya ɗauki manzan Allah da matsayi kamar Allah to shi ya yake shi ma Allah zai san shi saboda ya kai manzo ai manzan Allah ya ce kan ku tsarkake ni ran yanda kiristoci suka tsarkake Isa dan Maryam ni bawan Allah ne kaga abin da ya da sunan bawan Allah ne kuma manzon shi shi yana daga cikin wautar da muke fama da ita irin mutane san da suke ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba su san shi yadda shari'a ce sai suka kai shi matsayin Allah sai mutum ya kwashe kwashe ya ce manzan Allah shi manzan Allah za a yi mai haka ko wani bala'i ka shiga ka ce ya manzan Allah ce baka ni wallahi ga yota a ba a yadda ba musulunci bai ce haka ba aya ta faɗi mana Allah a idza asabatu musibatun qalu inna lillahi ba an ce inna li muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba haka ayata ce ba mu na Allah ne wa inna ilaihi raji'un ba wa inna ila muhammad raji'un ba mu masu koma ma Allah ne so ka zo ka ce ko ka ce ya dan ai ko da ki amina ai manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya rasulu ka zo da kanka ka shiga kunci wallahi ka yi wuta saboda me ai bai halatta ba shi manzan bai ce ai haka ba so matsalar da muke samu wasu suna son manzan Allah sallallahu amma ba yanda manzan ya ce a so shi ba to sai mutum ya kwana ciki tunda ka je wa za ka riga ya ce ni na ce kai haka ka ce a'a to kaga ba ni ba kake duk irin wannan matsalolin ne haka so dole yan uwa mu sai ta makan mu mu so manzon sallallahu alaihi wasallam yanda shari'a ta ce mu so shi sai mu samu sauki da zarar duk yadda kake son shi ka so shi ba yadda shari'a ce ba an samu matsala Allah ya tsawaka abu na biyu to alaikum salam wa rahmatullahi kana kenan su ka yi wannan yan wauta ne su ba su san yan wauta ne sai dai Allah ya tsawaka yan yawa na na wani wani abu da ake yi ne ba za a ga ana ba wasu wani abu ko neman duniya ne

kamar irin matsalolin da suke jawo musibu da matsaloli na wanda shari'a ba ta yarda da su ba yace kamar yan zamfara an samu wani lokuta ta baya wasu aka yi ta samun ƙur'ani an jajjefa su matsayi mun ji da an yi wasu bayanai irin waɗannan abubuwa ina ba za fahimta to irin wannan wai yana jawo musiba muna da su kansu irin da Allah ya jaraba ba. ba wai sai cewa kai ka jawo ba a'a kawai da ummu salihah wa salih barna kansu da boko haram ku taso can da Allah mutanen barna ba su barna ba ga alqur'ani a can baya sun yi barna sai Allah ya jarabe su shi Allah ba ruwan shi ce kai ka jawo duka ake hadewa sai an je a rarrabe to nan kuma malam magana ce to a nan wajen kuma mu nan gurin ana samun wasu matsaloli ma mu yi ma mu yi taka tsantsan kada bala'i ya afko mana sai a dau qur'ani a can da karatun shi kamar misali fatiha ba alhamdulillahi rabbil alamin bane ake dawowa to sai su karanto ta daga ƙasa wala dalil sai me sai a sai dai haka ai ruba kun gane saboda in akai akwai wata duniya da wani boka ya ce a da qur'ani zai bada biyan bukata da sai kuma wata bidan su samu duniya wallahi falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wadanda suke saba ma umarnin Allah su ji tsoro kada fitina ta same su malaman tafsiri suka ce su mutu ba imani shine fitina shirka ake magana ko kuma wata irin azaba mai rafi da afka so duk wani abu da za ka yi yadda ba haka Allah ya ce a yi ba ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta ya karanta ayi ba wallahi ka ta ne ka karanta Qur'ani ta baya me ya ba tunda ba haka aka saukar da shi ba ka juya shi ka yi kaza ka yi kaza duk in ba haka aka ce kai ba rudu ka samu dan ko da ka samu biyan wai shin samun biyan bukata wajen irin wani abu shi ke nuna kai kan daidai kake a in haka ne kiristoci da Allah kirista musulmai ne amma ban ji amsa ba musulmai da kirista in ba ba ku da amsa qur'ani ya faɗi mana su laqad kafara allazina kanu inna allaha salisu salasa to ga sa arne ne qur'ani ya faɗi mana matsayin su to da Allah ba su roƙon Allah sun dai ce Allah ba ɗaya bane ba salisu salasa ne to sai kan ne suke da suka roƙa aka amsa musu so yin addu'ar ka a ka karba ma bin ka ba, ai ba shi ne cewa kan da to shedan shi kan shi bai roƙi Allah ba me yake ya jinkirta mashi zuwa ranar abu aka ce an jinkirta mashi sai dai lokacin da ya nema ne wancan ba shi aka bashi amma an jinkirta mashi sai ka kan daidai ne sai yan uwa mu gane ku gane ba wai karba addu'a ka ba shine kan daidai kai addu'a mutane za a ba su addu'a shi mutum ya dage kawai shekul huwa Allahu duhu a kafa shi tana tsaye dan bala'i ya yi kuma dan ya bai ko daidai ya yi ashe addini sauki gare so yan uwa wallahi mu yi tsantsan kauce mai yadda shari'a ta ce aka kawo ayi yana kawo bala'i eh, wannan shugaban tabi'ai ibn sa'id ibn al-musayyib wata rana ya ga wani mutum kawai ya zo zai yi zai je umra shikenan sai ya ya yi haramin shi tun daga tun daga madina ba gasi ba can juffa ke ai ba ji to ba nan ba ba sunan da mai sunan miƙati madina zulhulaifa sai yake ce mashi a ah, saboda ne kai wannan abu sai ce wai ma hi amyalun kulayila ya tuka yan mil mil ne ai da mil biyar ba ya za kawai in ne daga na aiki ɗaya ne sai ce so wallahi ka ji tsoron ka mutu ba imani ko musiba ta same ka sai ya kawo mashi wannan aya sai yan uwa mu yi kokari mu bi shari'a shine fita. an ce akwai hadari za mu fashi nan amma kada mu manta kamar bayani da nije akwai wannan makarantar da ta Halima Adamu sun ba da fom guda biyu na marayu wanda suka san yaran sun suna da 'ya'ya marayu sun ci jarabawa su ci na gaske banda waɗanda aka ba na waɗannan fituwar aka kai su wasu ne nan aka ba da guda biyu suka taimaka ma marayu wanda ya san ya ci jarabawar shi da kyau amma maraya ma'ana wanda mahaifin shi ya rasu haka ya gama kuma ya ci "Sayin na eh in zai yi karami aka yi so amma dan maraya maraya ina ba da an fahimta wanda ya gama to sai su kawo ai su zo su yi man magana in Allah da za mu sa akwai wanda ke dai za su masu interview za a dauki mutum ji za a dauki nauyin karatun nasu Allah ya saka masu da kai so yanzu already sun kawo form din suna ma an nuna yanzu amma ni ba ni ne zan ɗauka ba in an kawo man zan shalla masu can gudu sai su gano waye ita cancanta cikin marayi na dai mutum biyu ne za su ɗauki nauyin su Allah ya saka masu da kai da zan saka na in jam eh, suke za su jarba ya yi zaje da rani ko cikin jun ne kamar dai haka haka ta bai saboda haka dai waɗanda ke da bukata marayu wanda kuma marayu wanda bai da wanda zai dauki nauyi wanda sai yana da wanda zai ɗauka da Allah kada ya kawo ya ce marayu min ahadukum amma wanda ya san baya da shi to ya zo mutum yi dai ake so za mu kai su sun Allah da su masu wannan interview din fom ɗin sun kawo suna nan guda biyu ne na amma na mai da ba ni zan dauka ba kan kawo ba zan haɗe in kai su gano wanda suka cancanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعطنا في ثلاث تقواها وزكاها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين الله تبيع ملك الاسماء على خير الشركه فاتمون على خير الله تبارك على النبي اكبرك تدون من تكسرنا اللافيه ولا كشك شدك النافذ لبرايد بوكو حرم بسوره مبرزه الله كشري ما يشري ولا بشيء صدق ما شيء الله كمان ما قلت لك الله كان يديك وعكاك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم takaddun za su kai sai cikaddun su kawo sai wa sai a kawo ba a yara